وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha uku a asabar sha uku ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da bakwai ga watan maris shekara ta 2021 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan anguwa kabalan doki a cikin wannan masallaci don yi mana tsokaci akan durus ramadaniya wato darsa akan ramalana kada mu manta cewa ramalana tana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar wanda hadisin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa buniyar islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah wa iqamus sala wa ita zaka wa saumu ramadan wa hajjul bait man ilaihi sabila wannan hadisi muhallin shaida a ciki an gina musulunci akan tubali guda biyar kalman shahada shine na farko kuma shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kai da sallah ba da zakka da azumin watan ramalana sannan da ziyartar ɗakin Allah a garin makka kaga wa'annan suna nuni akan shika-shikai na musulunci kuma in ba mu manta cewa Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin littafinsa yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ɗan adam ba da aljani face don su bauta min ma uridu minhum min riskin wa ma uridu an yut'imun sai zo da jumla tawkidiyya wa ta'kidiyya ya zo da jumla na ƙarfafawa cewa tabbas baya buƙatar arziki daga gare mu kuma baya buƙata a ce mun ciyar da shi in allaha huwar razzaqu zul quwwatil matin domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani sai ya nuna asalin nauyin da Allah ya ɗaura wa ɗan adam shine ibada to daga cikin wannan ibadar akwai azumin watan ramalana wanda Allah ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Allah madaukaki yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramalana wanda aka saukar da ƙur'ani a cikinsa hudan linnas shirya ce ga mutane wannan alƙur'ani wa bayyinatin min alhuda furkanu kuma bayani ne gamsassu na shirya da kuma rabewa tsakanin shirka da tauhidi tsakanin bid'a da sunna tsakanin ƙarya da gaskiya man shahida minkum ash shahara. duk wanda ya halicci wannan wata na ramalana da lafiyarsa sa'annan kuma mazaunin gida ne ba matafiyi ba falyasumhu nan fi'il mubari'un ne maqrunun bilamil Amur ya amr alal ala to ya azumci wannan wata kaga anan umarni Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ga wannan ibada ta azumin watan ramadan wannan azumi ya ɗauki matakai kafin ya zo gare ni kafin ya gare ka mataki na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da kwaɗaitarwa ne ba a wajabta shi ba saboda wanda yake wajibi kafin ramalana shine ashura shine Allah ya fara wajabtawa bayan an saukar da ramalana sai ashura azumin ya zama sunna mustahabiya wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya ajiye amma da ashura ita ce take makwafar ramalana a shekara ta biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina Allah ya fallanta azumin watan ramalana daga nan sai ya zama na cewa wanda ya ga dama sai ya ashura wanda ya ga dama ya ajiye to matakan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bi a wajen fallanta azumin watan ramalana iri ɗaya ne da matakan da aka yi wa yahudawa da al'umman da suka shuɗe ai Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta a gare ku azumin watan ramadana kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo gabaninku don ku samu takawa tsoron Allah azumin watan ramadana yana gadar da tsoron Allah to yahudawa da kiristoci a lokacin annabawansu tsarin da aka bada ne idan lokacin buɗe baki ya yi, mutum bacci ya ɗauke shi bai yi buɗe baki ba baya halatta ya sake cin wani abinci kuma sai dai washe gari bayan kuma rana ta faɗi haka ƙa'idar take to lokacin da Allah ya fallanta azumin watan ramalana Allah ya bada wannan ka'idar irin ka'idar da aka wajabta wa waɗanda suka shuɗe gabaninmu idan lokacin buɗe baki ya zo ba ka yi buɗe baki ba har kai bacci to ko da ka farka to ba za ka ci komai ba haka za ka ɗaura har sai washe gari kuma bayan daidai lokacin buɗe baki haka tsarin yake a farkon al'amari to a wannan lokaci akwai wani sahabi da ake kira saramatu bin qais ya dawo daga gona da ya dawo daga gona jabja buɗe baki ya gaji sai ya ce wa matarsa akwai abinci sai ta ce babu abinci amma barin dan duba in gani ko zan iya maka dabara irin tamu ta mata in nemo maka wani abu ana shiga ta fita kafin ta dago sai ta gan shi bacci ya kwashe shi yana shi yana dan tsugune kamar yadda mutum idan ya dan gaji din nan bacci ya kwashe shi ba tare da ya sani ba kawai yana zuwa sai ta gan ya dan jinjina amma bacci ya dauke shi sai ta ce khaibatan lak zaka jawo ya yau ko bawan Allah da ya farka kuma baya halatta ya ci wani abinci kenan sai ya daura har zuwa washe gari ya ci gaba da azumin haka sha biyar rana na yi kawai sai kifi sai suma yana sumewa sai aka kawo matsalar wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam aka ce fa ga masu bin Qais ya faɗi ya sume me ya faru sai aka labarta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan magana sai Allah ya saukar da wa washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl Allah ce to daga yanzu an halatta muku ku ci ku sha tun daga cetowar alfijiri har zuwa faduwar ah, wato cetowan alfijiri na gaskiya ku kame daga ci ku kame daga sha har sai rana ta faɗi so daga lokacin da rana ta faɗi wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al min al aswad min al har sai farin sili ya bayyana gare ku daga bakin zili na alfijiri bi ma'ana alfijiri ya keto sannan summa atimmu siyama ila al-layl sa'annan ku cika azumin ku zuwa faduwar rana shine al-layl huna ba ana nufin duhun dare ba kamar yadda yahudawa suke yi da kuma yan shi'a to wannan kaga mataki kenan mataki na biyu shine a lokacin baya halatta in ana azumi mutum ya tara da iyalansa da daddare sahabbai wannan shine dokar yahudawa ma haka tsarin yake kiristoci ma haka tsarin yake wanda suka zo gabaninmu to sahabbai ba sa iya jurewa can cikin dare mutum yana kwance sai ya lallaba sai ya tara da iyalinsa idan gari ya waye sai fara astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ila ya Allah ka gafarta mun ya Allah ka gafarta mun ba zai yanta akai akan ya faru ba sai Allah ya ce wa illa lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum an halatta muku a daren azumi ku tara da iyalanku hunna libasun lakum wa antum libasun lahun su tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su tashbihul makani sai Allah ce alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa hada ankum Allah ya san cewa kuna yaudaran kanku sai tuba gare ku ya shirya da ku al'ana ruhunna, yanzu an halatta muku ku dinga tarawa da su wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد kaga daga nan Allah ya fitar da wannan doka kaga wannan shine mataki na biyu da wannan azumi ya ɗauka daga nan a halatta ka gani da kai ba san wannan ba amma sahabbai duk sun ɗanɗana wannan shi ka duk abin da za ka yi a musulunci ba za ka taɓa kai su ba saboda su tun musuluncin na jaririn sa suka ɗabbaƙa shi tun yana jaririnsa har ya ƙoshi ya zama babba ya ginu ya kafa akan kafafuwarsa wannan shi ne mataki na biyu abu na gaba ne. wannan wata da ake ciki shi ne sha'aban kamar yadda ya zo na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya zo a cikin sayi muslim yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam babu watan da manzan Allah ke yawaita yin azumi a cikinsa kamar watan sha'aban kana sumu sha'aban kullahu illa qalil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumtan watan sha'aban gabaki ɗayan sa dan kaɗan a ciki idan aka ce gabaki ɗaya banda dan kadan, kaga an yi ashirin sai ya wuce kaga za a ce dan kadan ya rage ko in an yi ashirin da biyar shi ma za a ce dan kadan ya rage a ciki to manzo Allah yana yawaita yin azumi shi sa na Aisha take cewa ba na samun damar rama azumin watan Ramalana na bare da ke kaina sai a cikin watan Sha'aban saboda daraja da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aurina ina biya masa bukatocinsa ba na samun wannan dama sai a wannan lokacin tunda wata ne da yake ta azumi shine ni ma nake samun dama in rama azumin da ke kaina to daga cikin karantar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada shine yace la tuqaddimu ramadan bi siyami yawmin wala yawmayn hadisin bukhari da muslim yace kada ku gabaci azumin watan ramalana da azumin kwana biyu ko kwana ɗaya kafin ramalana illa saumun kana yasumuhu ahadukum falyasumhu banda azumin da wani a cikin ku ya saba yi ya fada kwana biyu kafin ramalana ko kwana ɗaya kafin ramalana manzo Allah ce to babu laifi yayi shi nan malaman usulul fiqi suna cewa idza jaa al-amru ba'da an-nahy fayarji'u ila aslihi in kana halalan fa halalan wa in kana haraman fa haraman wa in mubahan fa mubahan shine halalan din kenan idan umarni ya zo bayan hani to zai koma asalinsa in asalinsa halal ne halal ne in haramun ne haramun ne to asalinsa halal to anan wal yasubhu din kaga fi'lu mudari'un ne maqrunun bi lam al-amri ya ala istihbabi la bil qarinati saboda haka yana nuna kwadaitarwa ne mutumin da ya saba yin azumi ranar alhamis da ranar litinin sai ya kama ranar litinin ya fada ana gobe ana kintatan ganin wata ko to babu laifi zai yi saboda ya saba yi ko kuma ya fada alhamis ayanku kuma daman ya saba yin litinin da alhamis to shi ma babu laifi zai iya yin sa a dan ya fada alamis din saboda ya saba yin azumin kuma sai ya fada ana gobe ana tsammanin ganin jinjirin wata amma haka kurin baka saba yi ba mazala ce to ba za ka yi ba baya halatta wancan shi daman ya riga ya saba amma kai da baka saba ba an hana ta ka tarbi azumin watan ramalana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu saboda wasu daga cikin jahilai suna masa tarba wato in ma an ga watan su dai daman sun fara in ma ba a gani ba dai sun yi to ba a ma'azumi haka to kaga wannan karantarwar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu na gaba shine ganin jinjirin wata na wata ramalana a ƙa'ida shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da ya zo a cikin ashabu kutubu sitta yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi azumi in an ga jinjirin wata ku ajja azumi in an ga jinjirin wata fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawman in aka lillibe muku jinjirin wata ku gansa ba a kwana na 29 to ku cika sa idayen watan sha'aban ya zama kwana talatin. wata ruwa ya ce faqdiru lahu ai ku kuntata wa wannan watan faqdiru lahu anan ya ɗauki ma'ana biyu ma'ana ta farko yi lahu ku kuntata masa daga 29 sai zama nawa kwana 30 shine ma'ana na farko saboda alkadru yana zuwa da ma'anan tabiyyik wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin muhallin shahid a cikin ayar shine fa dhanna an lan naqdir alayhi ay fa ayqana an lan nudayyiq alayhi ma'anasa ay an lan nudayyiqa kada mu kuntata masa saboda ka faqdiru lahu ay fadayyiqu lahu ku kuntata wa watan daga kwana 29 ya zama kwana 30 ma'ana ta biyu faqdiru lahu ay aqdiru lahu ku kaddara masa kwana daya shine a tsara masa kwana daya kari kenan to daga nan kaga ya zama kwana 30 wannan shine ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kuma a ƙa'ida ba ranar da aka ɗauki azumi na farko ake fara tarawihi ba don yawancin musallatan haka ake bi ranar da aka ga wata shi ne ranar farko daren farko na watan ramalana a wannan daren ake fara yin tarawihi ne ƙa'ida dai kuskuren da ake samu shi ne, mu a nan ƙasarmu asali a ƙa'idar ba a sanar da ganin wata sai wajajen karfe tara ko goma shi ne kuskuren amma a kasashe na musulunci yanzu ba murgami magariba muna jiran sallar isha'i ba to a lokacin da ranar da aka shiga kwana na ashirin da tara a ƙa'idar liman in ya zo sallar magariba zai ce to jama'a muna jiran sanarwa na kwamitin ganin wata kafin isha'i saboda aka duk wanda ya tafi magariba yanzu idan zai zo ya yi shirin zuwa tarawihi don in muka zo sallan isha'i za mu yi tarawihi shine ka'ida kana sanarwa ne kafin sallan isha'i idan aka sanar kaga duk wanda ma bai ci abinci ba kaga zai dan ci abinci ya dan kara ƙarfi ko sai ya zo daman ya san za a yi tarawihi sai a yi tarawihi shine wannan ka'idar in kwana 29 ne in kuwa kwana 30 ne watan abu ne mai sauki ranar da aka shiga kwana na 30 misali a ce yau shine 30 da watan sha'aban misali to yau din nan da aka yi magariba isha'i za a zo ne a yi tarawihi shine ka'idar kuma shine sunna ina ba ta an gani. saboda wannan daren shine daren farko na watan ramalana kuma tun daga wannan daren Allah zai fara yanta kowace rana mutane dubu saba'in daga wutar jihannama ka ga gari a ce ka fada cikin iban farko ba iban ƙarshe wanda kowa da kowa yana himma ko saboda haka ka ga ka shiga cikin layin farko ka fi tafiya kan na ƙarshe na ƙarshe mutane na himma saboda goman ƙarshe kowa na hana kanshi bacci sai dai wanda aka haramta masa wannan alkhairi to wannan shine ka'idar da ya kamata a yi ko dai ranar ashirin da tara in aka zo a jinkirta a yi in kuma misali an saba sai karfe goma babu laifi liman ya ce to in an sanar da ganin wata za mu zo muyi tarawi idan liman ya zo ko da ku goma ne kuka yi kabbara Allahu akbar mutane a gida in suka ji spika ana sallah imani zai motsa tun da an riga an ɗaure shedanin da ke hana mutum himma a wannan dare za ka ga mutane suna zuwa ɗaya bayan ɗaya in Allah ya kafin ku gama tarawihin nan za ka ga masallaci ya cika kaga ko ba ko ba ko mai karaya, wata sunnan da mutane sun daɗe ba sa aikata ta to duk wanda ya zawo suna bin wannan sunnan kana da wannan ladan saboda manzala ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم duk wanda ya bayyana wata sunna wacce take ta mace a cikin mutane an manta da ita ko ba a san da ita ba ya raya ta to yana da ladanta ladan kuma wanda ya koyi da shi har zuwa ranar tashin kiyama ba tare da an rage wa kowa a cikinsa su ba kaga yanzu an samu gara basa to daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadan idan azumin watan ramalana ya zo futtihat abwabul janna ana bo ana bude kofofin aljanna gabaki ɗanta guda bakwai guda takwas wa gullikat abwabun niran kofofin wuta ana kulle su baki ɗaya. wa suffidati shayatin wa marajatil jan ana daure shedanu da tangararru daga cikin aljanu na san ana faɗin wannan hadisin wani zai fara tunani ai masu aljanu aljanun suna tashi eh aljanun suna tashi aljanun su ai yawanci zaka ga irin wannan zaka ga musulmai ne mu ma a cikin ba akwai fargurbi ba musulmi ne amma fargurbi ne ko to ai su ma haka suke musulmi ne banda su ba a daure su tunda ai yana ibadan azumi bangararru da kuma kafirai su ake daurewa amma musulmai ya dama za su yi ibada kamar yadda ni da kai za mu yi ibada wanda yake fasiki a cikinsu shine sai ci gaba da wannan harka kamar yadda mu ma ai akwai mutane ne amma fasikai ne Za ka ga duk abin da ake yi na asha a watan ramalana ma ba zai gushe yana aiwatarwa ba wani duk da ana watan ramalan zai sha giya wani duk da ana watan ramalana zai yi zina wani zai yi tata zai yi duk wani aikin da yake yi wannan baya jikinsa saboda mai zuciyar ta riga ta kulle baya ganin wani aikin sharri sharri shi komai daidai ne a wurinsa saboda zuciya ta riga ta kekashe to kaga anan wa sufidati shayatin wa maradatil jan ba a kaure shedanu da kangararru na aljanu wa yunadi munadi sai mai shelantawa yayi shela ya baghi alkhair aqbil ya kai mai san alkhairi ka fuskanto wa ya baghi shan aqsir ya kai mai son sharri ka takaita walillahi utaqa minan nar wa zalika fi kulli laylatin. manzo Allah ce kowane dare Allah na yanta bayinsa daga wutan jahannama tun daga daren farko har zuwa daren ƙarshe ina fata mun gane wannan dokar to doka na gaba shine niyya duk wanda aka ce an ga wata to wajibi ne ya kwana da niyya niyyan nan shine ya yi niyyar zai azumci watan ramalana da baki ɗanta saboda haka a nan ya kwana da niyya amma duk wanda bai kwana da niyya ba kuma bai tashi kafin ketowan alfijiri na gaskiya ba har sai da gari ya waye to wannan mutumin abin da ke kansa shine zai rama azumi guda ɗaya saboda ya san cewa ana cincatan ganin wata kuma bai tsaya an ga watan mai kwanta kuma bai tashi ba har gari ya waye amma idan bai sani ba bai san cewa watan ya kai ashirin da tara ba yana wani wuri babu sai aka ce mai yau azumi ne to a take zai kullata niyyarsa kuma zai yi azuminsa kuma ba zai rama ba wannan shine abin da malaman usulul fiki suke kira qudratu manaqi taklif iko wanda aka ɗaura wa baligi mai hankali shi a nan istifa'arsa kenan bayi da masaniya a lokacin bai sani kenan ina malamai suka ɗauki wannan sun yi istifa'atsin hukuncin da ya faru a yawmu ashura hadisin bukhari da muslim saboda ranar ashura sabai da yawa ba su san cewa ranar ashura ba ne wa'ansu sun ci abinci wasu ma ba su ci ba gari na wayewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala sabah al-yawm wanda ya ci abinci wayewar garin yau aw kallam ya'kul da wanda bai ci ba al yasum fa inna al-yawma ashura yayi azumi saboda yau dinnan ranan ashura ne saboda lokacin ashura Shi ne wajibi kamar yadda matsabala ne yake sai suka ce to shi kuma alhukumu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adama shi hukunci yana gudana tare da illarsa in an samu hukuncin na nan in illar ta gushe wato hukuncin ya gushe saboda haka wannan hukuncin yana nan tunda ashura ai asali ita ce wajiba ba a sarrafa lana ba to kuma hukuncin wajib baya canzawa yadda yake a ashura ashura ya koma sunna mustahabiya to hukuncin ya haukar ramalana saboda haka babu laifi a kansa sai ya ci gaba kuma ba zai rama ba duk da yake akwai wasu malamai sun kawo wasu hadisai a ƙarƙashin wannan hadisin cewa ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa'anda suka ci su rama su sai dai hadisin kamar yadda malaman hadisi suka faɗi suka ce bai inganta ba wancan dai shi ne ingantaccen mazala bai ce su rama ba to tun da mazala bai ce su rama ba babu wani dokar da za ka ce ma wani in ya faɗa cikin irin wannan da ya kama da wannan ka ce mai ya rama saboda haka shi ma ba zai rama ba hukuncin na nan daidai wadida sai abu na gaba shine sallan tarawihi sallan tarawihi hadisin abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci watan ramalana duk wanda yayi tsayuwan sallah da ake yi na tarawihi a watan ramalana yana mai imani da Allah yana kwaɗayin samun ladan da ke ciki wufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa duk abin da ya shuɗe na laifinsa to kaga daman hukuncin guda uku ne man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa man qama wa man qama ramadana إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا أبو قد أكو دو وندي أزم شوات رمالانا ينامي إيماني دا الله نواجب تنتكوما ينا قد يلا لن دا أكي سامو an yafe masa duk abin da ya shuɗe na laifinsa tsakaninsa da Allah wanda kuma ya sallaci kwallon tarawihi da ake yi na watan ramalana yana mai imani da Allah yana kwaɗayin ladan da ake samu a cikinsa an yafe masa duk abin da ya shuɗe na laifinsa tsakaninsa da Allah wanda kuma ya tsayi daren lailatul qadr ya dace da ita yana mai imani da Allah yana neman ladan da ake samu a ciki an kankare masa zunubin da yake tsakaninsa da ubangiji kaga wannan shine qiyamu ramadan to sannan tarawihin nan yaya yake abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a farkon lamari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sallan tarawihi tare da sahabbai a cikin masallaci daren farko ya fara sallah sahabbai suka biyo wanda suka zo wuce suka ganshi suka ƙara shiga kwana na biyu wa'anda suka samu sallar suka gaya ma wanda ba su samu ba manzo Allah ya zo ya fara sallah aka ƙara haduwa an samu ƙari a kwana na uku sai aka cika masallaci makil ko ina sabai suna jiran manzo Allah ya fito a yi sallah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudun a lokacin Allah na ta saukan masa da hukunce-hukunce na karkarewa na komai na dokar Allah a cikin musulunci sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron kada a wajabta mai ki a wato kiyamar Ramadan shine sallan tarawih ya samu matsala al'ummar su baza sai ya ƙi fitowa sai da gari ya waye sabai yi sallah sai suka ce ya ma'aikin Allah jiya da daddare ai mun cika masallaci muna jiranka kuma sai ka ƙi fitowa sai ce ina sanar da cikanku masallaci amma abin da ya hana ni fitowa shine ina jin tsoro kada in fito Allah ya wajabta mana yin sallan tarawihi kuma ku zo ku gaza shi sa nake fitowa kaga kenan alhukumu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama wannan fiqhun da wannan ka'idar ita ce sayyidina Umar ya kalla bayan shuɗewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na bakar Allah bai ba shi ikon raya wannan ba saboda a lokacin yana fama da wa'anda suka yi rudda suka bar musulunci kuma suka kiba da zakka to shi sai na Umar babu wannan tension din a wannan lokacin sa sai ya raya wannan sunna ya kira ubayyu bin Ka'ab da kuma Abu Musa al-Ash'ari da tamimu bin Aus dari suka dinga yi wa mutane sallah a masallacin Madina sai ce ni'matu bid'atu hadhihi wallazi yanamuna anha an-nas yace madalla da wannan aikin da nayi wanda a cikin sahabbai babu wanda ya riga ni rayata akan wanda mutane suke kwana a kanta to da wannan dalili malamai suke cewa tarawihi ibada ce sunna wanda manzo Allah ya karantar da al'umma saboda ai manzo Allah ya fara yin ta dan na Umar ba shi ya kirkiro ta ba akwai ta amma abin da yasa manzo Allah yake fitowa ya ci gaba a tsoron kada a wajabta to sayyidina Umar ya fahimci illan nan ya gushe idza zalatul illa zalatul hukm ko idan illan ya gushe hukuncin ya gushe saboda haka daman illan da sa manzo Allah yake fitowa kada a wajabta cikin manzo Allah baya duniya kuma Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan illa ta gushi shine sai sayyidina Umar ya raya wannan sunna sai zama na cewa kaga tarawihi ba bid'a bace kamar yadda wasu suke cewa saboda wannan kalmar da sayyidina Umar ya amfani da ita wato bid'a ce lafziya la shar'i ina fata an gane to anan shubhar wa'anda suke kafa hujja da sayyidina Umar ga maganar su hujjatun ne mun kasaratin rigin, wato gurguwar hujja ce sai yaya ya kamata a yi tarawihi tarawihi ana yin ta ne a farkon dare ba a ƙarshen dare ba ko a tsakiyar dare da yawa daga cikin ustazai a wannan gabar sun ɗauki yinta a tsakiyar dare ko ƙarshen dare wannan kuma kuskure saboda ba a taɓa samu manzo Allah ya yi ta a ƙarshen dare ba a farkon dare yake yinta so ɗaya aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan tarawih har ya kai wajajen sha biyun dare sai sahabbai suka ce ya rasulullah hadisin imamu ahmad sai suka ce lau atmamta lana baqiyatu lailatina ya ma'aikin Allah to da ka karasa mana ragowar daren tun da an kai sha biyu mai rage ko a cika sa sauran daren sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hadisi sabon wurudul hadis kenan sai ce man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layl wa baqiyatu laylati duk wanda ya salla tare da liman har liman ya idan da sallan tarawihi to ko da ya koma gida ya tabbaci za a rubuta mai daren gabaci daya ɗaya yana sallan dare kaga wannan bonus ne ko ina fata an gane wannan shine ka'idar an yi wa imamu ahmad tambaya a cikin littafinsa tambaya wanda ɗalibinsa abu dawud suleiman bin ash'af as-sajistani a cikin ba'il na imamu ahmad aka mai tambaya mutum ya yi tsalla tare da liman tsallon isha'i sai ya yanke ya tashi cikin dare ya yi nasa ko ko ya bi liman ya isar da har liman ya tsallani wanne ne sai sai da sai imamu ahmad ya ce ya yi tsalla tare da liman har ya idar shi ne daidai sai ce fa sunnatul musulmin ahabbu ilayya sunnan musulmi wanda manzo Allah yi da sahabbansa ya fi soyuwa a gare ni akan mutum ya yanke ya ce cikin dare shi zai yi nasa wancan shi ne ya dace da sunna ina fata an gane dacewa da kuma sunna ne ya falada an fahimci matsalan ba wai ka tashi ba duk da dare yana da falalarsa yana da kimarsa amma bin karantarwar manzan Allah shi ne ya fi daidai a karantarwar manzan Allah bai raya dare ba sai a goman ƙarshe daga farkon wata har zuwa kwana ashirin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a farkon dare ke yin tarawihi a goman ƙarshe ne kamar yadda nana nashi take cewa shadda mi'zarahu wa aikaza halahu wa ahya lailahu yana jajircewa ya daji damtsansa ya tada iyalansa kuma ya raya daren da baki ɗaya shine fassaran يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا شيل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه wa rattilil qur'ana tartila aw zid alaihi shine suke fassara shi da goman karshe ƙari akan ko dai ɗaya bisa ukun daren ko biyu bisa ukun daren ko kuma ka ƙara a rabin daren kaga an ƙara rabi kaga mai kenan an cika sa daren kenan ko to shine sai suka ce to wannan auzida alaihi shine goman karshe saboda aikin manzo Allah shine ke fassara abinda nassin Qur'ani yayi magana akai to ba taba samu manzo Allah ya raya daren gabaci ɗaya ba a watan Ramadana sai a goman ƙarshe saboda haka Imam Nasiruddin Albani a cikin wato salatul tarawih nasa yayi wa'annan bayanan masu tsawo ina fata an gane saboda haka sai mutane da yawa suna cakuɗa abin suna cewa ai akwai tahajjudi tahajjudi da kuma salatul tarawih salatul tarawih abin da yasa aka kira shi sallan tarawihi saboda in an yi sallah raka'a biyu ana hutawa sannan a ƙara yin biyu a huta saboda hadisin Jabir wanda Imam Abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannaf nasa yace wa kanu yaqra'una bi mi'ina Ubay bin Ka'ab da abu musa al'ash'ari da kuma tamimu bin ausini dari da suke kalla, suna karanta ayoyi ɗari a kowace raka'a kaga a raka'a biyu an kusa dire bakarar kenan ko kaga ana bukatar me kenan ana bukatar hutu dalilin da ya sa ka kira shi sallan tarawihi saboda sallan hutu in aka yi raka'a biyu sai a ɗan huta da minti biyu uku zuwa biyar sai a huta sannan sai a ƙara tashi a kawo biyu sai a ƙara hutawa sai a ƙara kawo biyu a ƙara hutawa sai a kawo biyu sai a ƙara huta sai a kawo uku kaga an samu sha ɗaya wannan shine dalilin da sa ake kiransu tarawi to amma mu yawanci ba haka muke yi ba saboda yawanci daga alamtar kaifa ne zuwa ina zuwa nasi saboda haka in mun daɗe mun yi minti goma sha biyar an kammala kun gane to watan ramalana wata ne na mahajjatan ƙur'ani kaga sayyidina umar shine liman kuma shine khalifa amma sai kira wa'annan su jagoranci mutane saboda wata ce ta alaran moni lokacin ne suke gaza kolin abinda Allah ya musu baiwa da shi shine Qur'ani hajjar da suke da shi kuma fata an gane kuma wannan da ke shi daga kasantuwarsa na amirul mu'minina ba kuma bai rage masa daraja kasantuwarsa na malami ba kuma bai rage mai daraja kasantuwarsa na limani ba amma saboda wa'annan su ne gangaran ko momi ina fata an gane gwanaye a ƙur'ani shikenan sai aka gabatar da su to wata ne nasu ina fata an gane saboda haka ba laifi bane dan liman kai ne liman a kira alaran momi su zo su yi wa mutane sallah in ka yi isha'i sai alaran mai karasa da tarawihi ko wannan bai rage maka darajarta a matsayinka nawa na liman ba saboda lokaci ne in kayi haka kai koyi da na Umar wanda manzala Allah ce iktadu bil ladaini min ba'di ya'ani Abu wa Umar ku yi koyi da mutanen nan biyu da za su zo a bayana shine sayyidina Abu Bakr da Umar sannan yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar na hore ku da sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu mahdiyin na ba'di masu shiryarwa bayana tamassaku biha wa abu alaiha bin nawajib ku yi riko da shi ku kama shi da tiraman hakoranku kaga anan manzo Allah sallallahu ya karantar da mu bin su ko to kaga wannan shine abin da ake so mutum yayi a lokacin tarawih saboda haka cewa ana yin tahajjudi tahajjudi ana yin sa ne a watan da ba ramalana ba shine ake kiransa tahajjud wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kalmar tahajjudi ana yin ta ne ka wato a watan da ba watan ramalana ba ina fata an gane amma a cikin watan ramalana ana kiransa tarawihi ko kuma a kira sa qiyamu ramadan saboda nassi na hadisi wancan hadisin na na aishatu ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman tarawihi ya zo kashi biyu ne ko kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame wanda muka saba ko ayi hudu ka sallame a ƙara yin hudu ka sallame sannan sai ayi uku an gama kenan kaga wannan shine wanda ba yi ko wancan kuma manzo Allah ya yi hudun ya sallame ya yi hudu ya sallame ya yi uku an samu na na shi ta ce kakka da kyawun su da tsawon su manzo Allah ya yi su ko da mu ba ma yi jin ranar da ka je wani masallaci kaga sun ɗaukaka wannan sunnan kakka ce ka ga yara matasa yan bana bakwai ko sun kirkiro wani sabo wannan wani sunna ne na je har sau biya ban gana yin wannan ba to ina kuka samu a'a sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane in kaga sun yi ba laifi ba ne suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi biyu a sallame a yi biyu a sallame ko a yi hudu a sallame sannan a yi hudu sannan a sallame sannan a zo da uku sannan a sallame kaga an karkare ke wannan shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan wata ne na Qur'ani kamar yadda wani mawaki yake cewa يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهم فلا تسيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تصبيه وقرآن أم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني يتي هذا الذي ما كفاه الذنب في رجب يا كيباوان الله ولا سابان الله بإنسيك با أوتا الرجب حتى عسى ربه في شهر شعبان هر أوتا شعبان كيدا كسابا والله لقد أظلك شهر الصوم بعدهم دا وطن أذني يا للئك فلا تسيره أيضا شهر عصياني shi ma kada ka mai da shi wata na sabawa Allah watulul qur'ana wa sabbih fihi mujtahidan karanta qur'ani kai tasbihi a cikin wannan wata na qur'ana ramalana kuma kai kokari fa innahu shahru tasbihin wa qur'ani saboda wata ne na tasbihi wata ne na qur'ani kana zaune subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim madda kai kai ina fata an gane ka dauki qur'ani ka karanta ka karanta zafin rana ya kada ka ina fata an gane ka gaji kai yaushi ka dan shingida ka aje qur'ani kace subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ita ƙara yin haka ya ce kan kunta ta'arifu mimman sama fi salatin, mutane nawa ka sani wanda suka yi azumi bara in baini ahalin wa jiranin wa ikhwani cikin iyalan gidanka da ƴan uwanka na jini da makwabtanka kafnahumul mautu was sabaqaka ba'dahum mutuwa ta ƙarar da su a wannan azumin suka gabace ka ba aka rabar alqasi min dani wanda zuciyarsa ta ƙeƙashe ba zai taɓa zama kusa a wajen ubangiji kamar wanda yake bautatawa Allah ba haka ne ai ba za su zama iri ɗaya ba to kaga nan yana faɗaitar da kai ne to kai a matsayinka na musulmi sai ka yi amfani da wannan dama ko a ciki a wannan wata wata ne na infaki ciyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man fattara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi kana lahu mithlu ajrihi ghayra min ghayri an yunqas min ajrihi shay'a yana da lada kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an rage masa wani abu na cikin ladansa ba bi ma'ana mai azumi idan ka ciyar da mai azumi ɗaya za a baka ladan azumi biyu a ranar idan ka ciyar da mai azumi biyu za a baka ladan azumi uku a ranar da naka azumin in ka ciyar da mutane biyar za a baka ladan azumi shida da naka kaga ka samu kasa shida azumi shida kaga kelin ka na nauyi kenan ko in ka ciyar da mutane goma a ranan kana da ladan azumi sha ɗaya da naka azumin in ka ciyar da mutane ashirin ladan kana da ladan azumi ashirin da ɗaya in ka ciyar da mutane hamsin ranan kana da ladan azumi hamsin da ɗaya to wani zai iya cewa ta yaya zan yi haka kuma ga ni talaka za ka iya shi ne da naira ɗarinka za ka iya ciyar da mutane bakwai ka siya dabinan ɗari ko sai ka ba kowa ɗai-ɗai. alal akalla a dabinan naira ɗari za ka samu guda goma alal akalla in ka samu goma ba za ka samu tara ko takwas ko to idan ka samu wannan ka ga in ka ɗauki ɗaya su ma ka ba su ɗai suka yi baki da shi ka gane ka samu lada ba tare da kai in an ka kai ce a za a sace min azumi ba na so a ka riƙe a'a ba abin da ya shafi azuminka shi bonus ne Allah ke bashi don kwaɗaitar da shi a kan ciyarwa ai Allah ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur lallai wa'anda suke karanta littafin Allah shine annal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata suka tsaida da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar da abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniyatan a ɓoye da fili yarjuna tijaratan lan tabur wa'annan mutanen suna kaunar kasuwancin da babu asara a cikinsa wato riba ne mai haɓaka li wafiyahum ujurahum dan Allah ya cika musu ladaddakin aikin da suka yi wa yazidahum min fadli ya ƙara musu falalarsa shine ya sa su shi shiga aljanna kuma su yi dubi zuwa ga fuskan Allah subhanahu wa ta'ala innahu ghafurun shakur shi ubangiji mai yawan gafara ne kuma mai godewa ne da aikin da bawansa zai yi komin kankantansa in ka yi don Allah Allah ya karba kuma ya dace da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan ka samu wannan a'a ina da zobo shikenan sai ka yi zobo ka kulla ko sai ka kawo zoban da zaka iya yi guda biyar ne sai ka yi guda biyar ka sa a firiki sai ka bada a kawo masallaci a ba mutane biyar in suka sha ka samu ladan musamman a irin wannan lokacin a'a baka da na zobo amma kana da naira hamsin ba tantan naira ba ne? fiye wata sai ka siya guda biyar masu sanyi sai ka bada wanda ya sha kasa samu ladansa ina ba ta an gane kaga wannan yana nuna maka hanyoyin samun lada kada ka ce sai alajuwa wane sai wane ko kowa yana yana yi ne gwargwadon ikonsa da damar da yake da shi kaga daga nan ka fara samun ladaddaki ka fara samun haɓakan lada alaƙarka da ubangiji yana ƙaruwa hadisi ya inganta cikin bukari da musulun. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ranar juma'a sai aka ji ya ce amin sau uku da idan da sallah aka tafi shi amma ikin Allah me ya sirrin faɗin amin amin yace malaika jibrilu ne zo min yace duk mutumin da Allah ya raya shi tsakanin iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikin su bai kautata musu ba har suka mutu bai samu yaddan Allah ba ya shiga aljanna Allah ya nisantar da shi daga samun ra'amar Allah ka ce amin shi da kuka jina ce amin na farko waye addu'a mala'ika jibrilu waye ce amin manzon Allah ce amin na biyu shine duk mutumin da Allah ya raya shi a cikin watan Ramalana har ya ga farkonta har ya ga karshen ta bai yi hoɓasa na ibada ba har watan ta shuɗe bai samu yaddan Allah a cikin wannan wata ba ta kubuce masa Allah ya nisantar da shi daga samun ramar ubangiji ka ce amin Shi ne kuka ji na ce amin na biyu amin na uku shi ne mutumin da aka ambaci sunanka a gabansa bai maka salati ba Allah ya nisantar da shi daga samun rama ko Allah ya tumurmushe hancinsa ka ce amin shi da kuka ji na ce amin na uku to kaga wannan yana nuna maka falala da daraja na ne watan ramalana to tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta haka ake so mutum ya jajirce ya ta ibada ya ta ayyuka na alkhairi ina fata an gane ka yi wa kanka budget gwargwadon samunka yadda kake yi wa iyalanka budget to haka ka yi wa talakawa da mabukata budget kai talaka ne kuma za ka iya taimakon ɗan wanka talaka ina fata an gane kowa zai iya taimako Me kasuwanci kai mai kuɗi kana da ɗan kasuwa ne ka yi bonanza a wannan saboda Allah da kansa ma yana bonanza a watan ramadana to kai ma me yasa ba za ka yi bonanza ba dan ka samu dacewa ka shiga aljanna sai ka ce to kayana a wannan watan saboda tausaya wa masu azumi 'yan kasuwa sun fara wa su da kuɗi an sa mai kuɗi kaza kuma na san wannan watan masu azumi suna da bukata sai ka siyo buhu ɗari misali ko dubu ɗaya sai ka ce in ana sayarwa misali dubu goma ne ko dubu ashirin sai ka ce ka karya shi ka mai da shi sha biyar ina fata an gane saboda kai bonanzan da kai saboda tausayawa masu azumi Allah ce irhamu man fi ardi yarhamukum man fi sama arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fi ardi yarhamukum man fi sama masu tausayi su ma Allah zai tausaya musu ku tausayawa wa wa'anda ke ƙasa wanda ke sama kuma zai tausaya muku ina fata an gane da a wata ne wanda 'yan kasuwa suke bada kolin neman kuɗinsu su daman zai ce ma wannan watan sai ya samu miliyan kaza kai kuma ka ce wannan watan in Allah yadda sai na samu yadda Allah ka gani da kai da shi waye zai fi samun abin da Allah ke nema ta wannan Allah sai ya rubanya maka ya maka a hanyar arzikin da baka taɓa tsammani ba saboda ka tausaya wa bayan Allah da ke ƙasa kai kuma a'a mai kuɗi ne ba ɗan kasuwa ba kai ma sai ka siyo abin nan sai ka raba wa mabukata ka tallata ka raba musu kai ma sai ka ga Allah ya tausaya maka ya shirye maka da zuriya sa'annan kuma ya maka albarka a rayuwarka a duniya sannan ya maka albarka a lahira daga duk wa'annan suna daga cikin ababen da mutum yake bukata ya san su a irin wannan lokaci kunun zaki ne Zoɓo ne jinja ne za ka yi ina fata an gane ko soya milk ne ko menene duk abin da kake da shi wanda mutane ke bukata musamman da yanzu lokacin da ana zafi za ka ga mutane za su fi bukatar abu mai sanyi ko ka yi shi ka kawo ba kai asara ba in na mutum ɗaya za ka iya yi kullum kai na mutum ɗaya ta wannan dalilin sai ka ga Allah ya yarda da kai ta wannan dalilin sai ka ga Allah ya baka aljanna saboda Allah yana kallon abin da kake da iko ne kuma tsarkakan zuciyarka da kuma karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga anan ka taimaki kanka kuma ka taimaka wa bayan Allah sai ka ga kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka a duniya kuma ya taimake ka a lahira Allah ya ba mu ikon aiwatar da wannan kuma Allah ya raya mu zuwa wata Ramalana Allah kuma ya yi mana albarka ya sa mana daga cikin yantattun bayansa a cikin wannan wata mai albarka sa'annan kuma ya karba mana ibadunmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira saboda haka ina gani a lokaci za mu tsaya a wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk